jama'a masu kallon mu wannan shi mu da sake saduwa a wannan shiri namu na mai muke ciki inda muke tattaunawa da shugabanni daban-daban da kuma masana a bangarora daban-daban mu tattauna dangane da su inda abin da ya shafi jihar zamfara da ma kuma kewayenta wannan karo shirin ya yi babban kamu domin a halin yanzu muna tare da dan majalisa jihar zamfara mai wakiltar zurmi ta gabas wato honorable salihu usman zurmi kuma daɗe barka da zuwa ah, kuma shine daraktan gangamin yakin neman zaɓe na shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar pdp wanda ke kula da ɓangaren jama'a masu fama da bukatu na musamman na ƙasa ka daɗe muna muka barka da zuwa to ba da ba ta lokaci ba za mu ci gaba da wannan tattaunawar inda don za mu fara dangane da sanin cewa ne kowa ka yi takarar neman buka neman a tsaye da kai dan takarar dan majalisar tarayya mai wakiltar kananan komin zulmi da shinkafi a karkashin tutar jam'iyyar pdp ya abin ya kaya a'udhu billahi samil alim min ash rajim bismillahir rahmanir rahim nahmaduhu ta'ala wa nusalli ala nabiyil karim um, wannan tambaya tambaya ce mai daɗi musamman a demokuraɗiyyance a kula da cewa ni ɗinnan ni ɗaya ne guda tilau a zauren majalisar dokokin jihar zamfara wanda bai bi gwamna ba ya fice daga jam'iyyar da allah cikinta ya kaddara kasancewa mu ma'ana pdp ne zama na cikinta ne ɗaya ka cokan a zauren majalisar dokoki a na ɗauka na samu kowace irin cancanta da kariya daga ita jam'iyyar pdp ɗin wurin neman tsayawa takara wannan ya kai ni ni nemi tsayawa ko kuma na tsaya tun da demokradiyya ce ake yi da na tsaya ita pdp ba ta tsaya ta yi tunanin da ya dace da ita ba a ah, in ka fahimta jama'iyar apc da dukkan 'yan majalisa tare da 'yan majalisar tarayya da sanatoci face kabiru yahaya classics da ni duk sun bi gwamna sun yi da kamfen sun shiga apc amma da apc ta ɗauke su tarkace ta ƙi ba su sake tsayawa takara ƙarƙashinta a ita pdp sun waiwaye ta kuma ta buɗe musu ƙowa sun sayi fom duk da yake an ruhe sai da fom din da cike shi da mayar da shi har ma sikirinin da aka yi lokacin basa da takara ba su shigo ba a wannan ya kawo halayya irin ta dan adam da yadda siyasa ka kasancewa mun je zaben shi wanda ka wakiltar zurmi da shinkahi a majalisar tarayya duk da bai shigo ta hanyar da ka'ida ta yadda ba an ci shi shi ya ci zaɓe jin na san bai bi ƙa'idoji ba bai da halaccin tsayawa takara na zabura na ta kotu don a bi kadin rashin cancanta ta yi don a walwale wannan damar da ya samu a kasancewa ba shi ɗaya da irin wannan laihin ba ko kuskuren ita pdp ta ga kamar na kira wani abu da zai bice ta gaba ɗaya bai ta ta nuna ba za ta so ba kuma matukar yana ɗanta mai biyayya gare ta mai fatan nasarar ta to tana da buƙatar in jayi in yi haƙuri da yadda abubuwa na kasance ni kuma zama na da cewa halattaccen ɗanta ne ni ba ni da buƙatar in jawo kowane irin kuskure ko da na sani da ka iya zuwa sanadina na yadda da buƙatar da ta yi da kishin jama'iyyar da nake da sonta na jaye wannan shari'a kuma na ya ta batunta jiya kotu ta watsar da shari'a kamar yadda nan nema da na ce na barta wannan shi'ar gaskiyar abin da ya faru to yanzu a halin yanzu kenan baka da wani a dangane da wannan kujera ta dan takarar da majalisar tarayya kenan a yanzu ban iya cewa ban da jayayya kuma zan iya cewa ban da jayayya ita pdp ita nemi in jaya shari'a kuma na jayi sannan ya rage gare ta ta yi abin da ya kamata to idan muka je a gaba kuma wata mai alaƙa da wani kuma an baka darakta na ga gangamin neman zaɓen shugaban ƙasa na ƙarƙashin tutar jam'iyyar pdp a yanzu kuma wannan shi kuma ya yake wannan mukami na. to alhamdulillah dama shi allah al'amari ne haka yake za ka so abu ya zan ba shi Allah ya ma tanadi ba ga wani tanadi da ya ma wanda kuma shine alhairi ga rayuwarka a Allah cikin iko ne da rahama ta yi a rana ita yau ma'ana biyu ga wata an kira ni daga headquarter jam'iyyar pdp ta ƙasa cewa an yi man a director na presidential campaign committee na pdp na people living with disability kuma an yi mana membobi guda 134 wanda yake akwai patron guda dan takarar gamna ne na jihar Niger tabbas shi ma mai bukata ne ta musamman ma'ana gurgu ne sai abu na gaba akwai tsohon sanata bello hayatu gwarzo wanda shi a shugaban jama'iyyar pdp na jihohin arewa maso yamma shi kuma ciyaman sai ni da allah ya ciyar aka bani matsayin darakto na kamfen ɗin atiku ɓangaren masu bukata ta musamman to an kira ni cewa lalle lalle dole in kwana abuja don za a rantsar da mu karhe goma a ladi kwali hotel eh, a ladi kwali hall a cikin sheraton hotel ko kuma ana ce mashi continental yanzu Allah cikin iko ne ya kaddara a ranar ko da aka kira ni ina Abuja na sake kwana Abuja din Allah ya yarda mun je wannan buki a Atiku ya halarta nan takarar shugaban kasar mu karkashin PDP mai girma a shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa shi Dr. Erochi Ayu shi ma ya halarta da waɗansu manyan makarabai da tsofaffin gabnoni tsaffin ministoci da waɗansu shugabannin rassa na gwamnatin tarayya na dauri duk suna nan allah ya ƙaddari an faɗi jimriya ta da kasancewa ta halattaccen ɗan pdp da bai yi butulci ba kuma na zanna a zauren majalisar dokokin jihar zamfara ne ɗai don haka ga suna fahari da ni suna bugun ƙirji da ni kuma sun tabbatar da yawan masu bukata ta musamman nan najeriya ya haura miliyan ashirin don hakan ga idan na dagi na samu goyon baya da haɗin kan masu bukata ta musamman aka zaɓi ɗan takarar shugaban ƙasa tabbas da yarda Allah shi zai zara. To kamar ka cikin bayanin ka kayi maganar dan kasancewa ka dan majalisa tilo wanda ya rige a cikin jam'iyyar PDP bayan komawar sauran 'yan wanka zuwa wani fati wato na APC. E to sassan zaman ka cikin majalisa ya ka sami kanka kasance ka kai kadai baka da abokin shawara a wannan tambaya tambaya ce mai ɗimbin muhimmanci don al'umma su saurare ta kuma su yi man adalci akan hukuncin da ya dace da ni a wannan abu ba faro ba ne garan lokacin da ubangiji allah ya kama zauren majalisar dokokin jihar zamora akwai kwaya daya wanda a giyan jama'iya mai hoton zuma ma'ana nrm mu npdp muna 23 tsakani da allah ba a musguna mashi ba ba a cutar da shi ba komi an ka yi tare da shi an ka yi amma saɓanin ni ni ina cikin musgunawa ina cikin kyama ba a tafiya da ni ga abubuwa yadda ya kamata har ta kai wata ran an zanna ina zaune wurin ɗaya daga cikin membobi ya ce ah, to ya za a zauna da ni bayan ni ba jama'iyya guda nake da su ba in ya in ba su yi kuma wannan na yi ikirari cewa gaskiya ya hudi ba ƙarya ya hudi ba tun da zama ne na apc ni kuma ba ɗan apc ba ne ni haramun ne in yi amma abin da zai baka mamaki ya baka takaici irin jihar da aka kaba da shari'a aka kaba da akwai halarci da adalci na siyasa ya zanni duk wani abin da aka iya ba 'yan majalisa ba na samu ne duk da kudin da aka bawa na oversight ni tunda nake koma pdp ba a bani wannan abu ya zama cin zarafi ya nuna ana walakantar da demokradiyya ana ɗaukan matakai waɗanda a haƙƙin ɗan adam da halaccin demokuraɗiyya bai yarda da su ba abin da nake so in gaya ma a majalisa ina da ɓangaranci ina da wariya ina da ƙyama. wannan tabbas ne ba wai wani abu ba ne wanda a ɓoye kasance ka duk ya san cewa sanin ka tun tashin ka kai kana cikin ɗan gwagwarmaya ne to kasance ka cikin wannan yanayi akwai yunkurin da ka yi na ganin cewa an gyara waɗannan kurakurai da ke tafiya eh na yi wankuri iri biyu wankuri na harko da na ɗauka ni abin ko a jikina ba zan ji shi ba don ra'ayina ne da aƙidata suka kai aka ɗauka min wannan mataki amma na fahimci constitutionally da demokuraɗiyance ba daidai ake ba kuma bai kamata in kyale ba na ta kiraye-kiraye na ta kiraye-kiraye na ta kiraye-kiraye kai ƙarshen magana sai da ta kai basu sukan da na ci na banki wayanda aka biya cikin wayannan kuɗin na rantse da allah banki ya tara mana su ba a ba da su face waɗanda kiraye-kirayen da na kai wata biyu da suka gabata a an ba bankuna a yar abin da ya kamata a ba su amma na karanta wata ɗin arias ɗan watanni na wuce da ba ba a yi ba to zaman ka cikin majalisa kuma kusan mai wakiltar duk wani mai bukata na musamman a jihar nan waɗanne irin kudure-kudure ka kawo na ganin cewa an inganta rayuwar waɗannan jama'a masu fama da tawaya a cikin jihar nan to tambayar taka tana da ɗan gyara ko kuskurimar da ya kamata 'yan mata a ni ba wakilan masu bukata ta musamman ba ne ni wakilan al'ummar zurmi ta gabas ne ni amma zama na cikin masu bukata ta musamman kasancewa ta gurgu a dole ne in bugi kirji tare nake da su kuma dole in fiɗan musu wani haƙi ko wata dama da suke da ita alhamdulillahi na yi ƙoƙari na gabatar da ƙuduri ma'ana doka a zauren majalisar dokoki wadda za ta kula da jin daɗi walwala da inganta rayuwar masu bukata ta musamman kuma majalisar dokoki ta yi na'am da ita wannan kudurin ko dokar ta mata karatu na ɗai ta mata karatu na biyu ta mata karatu na uku kuma ƙungiyar save the children ta shigo ciki a an ɗaɗɗaki abin nan an iska mai girma gamna kuma ya same hannu daga cikin tanadin dokar da na gabatar akwai samar da hukuma wadda za ta kula da masu bukata ta musamman kuma ita wannan hukumar ita adda haƙƙi na kula da ilimi kiwon lafiya inganta tattalin arziki walwala da jin daɗin nau'ukan masu bukata ta musamman a alhamdulillahi gwamna ya asanta ɗin dokar kuma muna sa nan ba da daɗewa ya samu ta hannu muna sare nan ba da daɗewa ba ya samar da hukumar kuma hukumar muna fata ta ƙunshi jinsosa na masu bukata ta musamman kawai sai inda ya zama babu yadda za a yi sai wani daban ya shigo amma da jagoranci da sauran sanata mu gaba ɗaya matuƙa akwai masu iya riƙewa to mun hison a ba masu bukata ta musamman su kula da ita don kada ga ana samu waɗanda mutanen da za su iya riƙa waɗannan hukumar ah. tun sama har a ah, ƙwarai kuwa ai ita wannan jiha ɗaɗɗake take da jinsuna daban na masu bukata ta musamman akwai waɗanda sun kai har status ɗin famanin sakatare. akwai wa'anda lauyoyi ne akwai wa'anda administrators ne akwai wa'anda computer literate ne akwai wa'anda health personnel ne babu wani jinsi da babu cikinmu to a cikin wannan doka ko wannan doka da aka sanya ma hannu wani irin tanadi aka yi na ganin cewa an kawar da kyamar da aka nuna ma wasu masu bukata a cikin al'umma dangane musamman wajen ba da mukamai ko kuma eh, wata wasu bukatu na bayan samar da hukumar tamu in allah ya tabbatar a ita dokar kamar yadda dokar gwamnatin tarayya ta tabbatar akwai bangare da aka ware mana kashi biyar na dukkan nau'uka ayyuka muna tsammani a nan yanci ya gusau idan har kun kai hamsin muga muna da mutum biyu zuwa uku cikin staff ɗinku haka duk sauran bankunan da akwai da sauran hukumomi na gwamnati da sauran bangarori na sha'anin kasuwanci dokar ta tanadi cewa dole a ba mu kashi biyar cikin ɗari kuma muna tsammanin da an samar da hukumar abin zai tabbata to yin doka ko kuma kirkiro da doka wani abu ne na musamman na daban sannan kuma amfani tabbatar da an yi aiki da wannan dokar shi ma wani abu ne na daban shin wani irin tanadi aka cikin wannan kudurin na ganin cewa ko ina an yi kowani da ita a kasan inda har aka zartar da ita to ita kungiya haɗaɗɗen kungiya ta masu bukata ta musamman ta ƙasa tana da ban san yadda zan kira cluster ba da hausa mangare zan ce mu abin ko jinsi tana da ire-iren wayannan wayanda akwai guragu ciki akwai makafi akwai kurame akwai kutane akwai 'yan uwanmu masu ɗan taɗin hankali hakan ga ba, ba da yawa ba a duk dokar ta tattara mu ta tafi da mu amma akwai zabaya akwai masu kuzumbi da masu ciwon lakka dukkan mu tare muke da sauran nau'uka na lalurar gaba wayanda Allah ka azama dan adam a mu abin da muka wata inda ga ta zo dukkan waɗanga da na tsara ko na zano a tallabo kowa a bashi haƙƙi dai a tafi tare da shi ta wurin samun mai ilimi ta wurin samun mai wurin zama ta wurin samun mai abun yi wannan shi a gaskiyar magana kamar ba da jima ba aka yi gabatar da wani ranar mutane masu fama da bukatu na musamman na ƙasa a ciki akwai magana da ta taso ta mangani da makarantar nan ta masu fama da bukatu na musamman an ce tun lokacin da gwamnatin jihar ta rufe makarantun kwana ita har yanzu ba ta buɗe ta ba kasancewa cewa ɗalibanta sun hito daga garuruwa daban-daban kaga kenan ba su da hilin da za su zauna domin an rufe makarantun kwana wani mataki ake don ganin cewa an sake buɗe ta tabbas allah ya kaddari ina wurin na zo da ni aka taron kuma ina nan shi shugaban makarantar ya yi roƙo ko ya yi kira cewa duk da yake akwai ɗarɗar game da rashin tsaro amma la'akari da makaranta a birnin jiha take kuma kamar yadda a cikin mutane ba gefe ba yana roƙo da gwamnati duba yiwuwar mayakar da kwanan ɗalibai ciki don waɗanda ƙananan hukumomi su samu dama su dawo su ci gaba da karatunsu tare da 'yan uwansu wayanda annan suna yi kuma ba wannan ɗaya kiraye ba ya yi kira game da faɗaɗa ɗakunan kwanan ɗalibai ɗin da inganta shi da samar da ruwan sha ingantattu da samar da ajujuwa da samar da mota don tahiye-tahiyensu da samar da ɗakin shan magani duk ina nan ya yi wannan roƙo kuma roƙo ne wanda a kan hanya wanda ya kamata ma'aikatar ilimi da ma'aikatar walwalar jin daɗin jama'a su ta samma gwamnati da wannan bukata don a ga ta shiga kuma an yi wani abu kai to kasancewa ka ba da yanzu dangane da jam'iyyar bangare da inda kake wakilta zaman ka na dan majalisa jiha mai wakiltar zurmi ta gabas da harkar mulkin ku kawo yanzu kusan shekara uku da rabi a waɗanda irin kudurora ne kake gani ka gabatar a gaban majalisa na waɗanda ke masu gurin inganta rayuwar al'ummar yankinka ta san shi yanki na shi matsalar rashin tsaro ta fara bayyana gare kuma wanda yake har yanzu har gobe har jibi akwai ta tana tarwatsa mutane tana firgita su ta watsar da duk mutane sun zama ɗaiɗaiɗai um, a, wannan mun ina da wani kuduri da na gabatar akwai wata hanya da tsohon gabna alhaji mahmudu aliyu shinkafi sadda yake gabna ya yi kudurin ta tashi daga kwanar jangiru ta shiga garin badarawa ta je kware ta je kuriya ta hada da yankin da naka wakilta kusan a wad uku duk ta kalwade shi mun roƙi wannan hanya a zo a yi ta kuma ina tabbatar ma abin ya kai har ya shiga bajet amma har kawowa yanzu babu wata alama ta cewa akwai bukatar kuma ma aikin nan za a yi aikin nan amma dai allah shaida ne na yi tsaye na gabatar da ita kuma ina mai kira ga gwamnati ta yi muna adalci ta zo ta dawo ta kula da hanyar nan don a samu sauki na irin waɗannan bala'o'i musamman jami'an tsaro yanzu suna iya kaiwa inda an da wahalar kaiwa bayan wannan a ah, zurmi akwai wata hanya da ta tashi daga garin zurmin zuwa wani gari da ake ce ma rukudawa daga rukuda din ta je wani gari da ake ce ma dumburum daga dumburum din ta je wani gari da ake ce ma fafara fafara din boda ce tsakaninmu da ba tsare local government ta katsina state don hakan ga na gabatar da ita ita ma kuma ina tabbata ma ta shiga budget ina roko ko bani house a samu kawa ko dama ta yanta a a kakakin majalisar dokoki mahaifa ta yi ana nan ana yin hanya ita hanyar ta ɓulla ga wani godabe sunanne wanda tun northwest ko kuma tun northern nigeria godobe yake na roƙa kar a tsaya ga 'yan da aka son a tsaya ta wuce ta shiga garin 'yan buki ta wuce ta je kuturu don ta haɗu da wacce hanya da nan nema a yi daga kwanar jangeru zuwa ƙasar zurmi a bayan wannan akwai wani ƙauye rumfa ake 'ya'yan filani ne ko makiyaya a da gungu wurin ma'ana za ka samu kamar ɓangare takwas zuwa goma sha ɗai na gungun waɗannan mutane rugga-rugga to yaransu suna da kishinsu suna da kishin su karatu suna taka da kawai kilomita bakwai zuwa tara su je becen dauran su primary school na je ga primary education board na roƙe ta dubi girma allah ta zo ta yi musu blog a samun musu malamai don kishin da suka gwadi na samun ilimi da 'ya'yansu shi ma shiru tun da na zo har yanzu babu wata alama da aka gwadi ta yi a cikin haka ina da kusan duk makarantun da akwai yankina sun lalace na gaya ma primary education board ta bani dama yan zaɓe guda biyu da sun himuni ta ba su kula gaugawa yau shekara biyu na ba su kuturu primary school ba abin da an ka yi na ba su rukuda primary school ba abin da aka yi wannan su abubuwan da na gabata a zauren majalisar dokoki na jiha to ko bangaren lafiya akwai kuma wani mataki da e tabbas bangaren lafiya allah ubangiji ya bani iko akwai wata hukuma da ake ce ma csdp tana da program na iske ta na roƙe ta kuma ta sauraren ta bani guda uku zuwa hudu ma'ana ta je ta yi dispensary a wani kawai da aka ce ma kawar dawa kuma ta yi motorist borehole a gurin a solar energy ne mm. sannan ta zo ta yi a wani wuri da aka ce ma dan kodau shi ma a cikin mayasa kuturu gold ta je ta yi motorist borehole ta yi irin wannan dispensary din haka ta zo ta yi man wannan motorist borehole eh, suna ta zo ta man wannan motorist borehole a wani gari da ake ce ma bakon gebe shi hanya yake haka sun bani blog guda na kai shi wata makaranta an gina to an waɗanda suna daga cikin nasarorin da ka samu a cikin kasancewa ka kujera wannan mulki wannan kujera a ba su ɗaya ba gwamnatin jiha ta ba mu constituency project masallatai guda biyu na juma'a to abin takaici ni akwai masallacin da na roshi saboda ganin kamar za a yi a gama ina tabbata ma dan kwangilan na aiki ne ya kai linta sannan mutanen garin da barayi sun fara gargaɗi na ko dai a gama masallacin nan ko in dawo a da shi yadda yake to kuma masallatayan gaskiya ba nau ɗaya ba aikin su tsaya to menene kun bincika ko menene masababin tsayar da aikin labor funding an ba da 30% take off grant na gina su da su 'yan kwangila na yi unwani suka yi aiki yanzu ga farashi ya hau ta sosai yan kwangilan ga su gama aiki ba ba ƙara masu kwabo ba kenan ga magana variation ta taso kuma kenan in gwamnati na da shawa a iya za a yi variation to ko akwai wani kuma abu da hake son ka sanar da mutane ka dangane da abu kasance abu cikin nasarorin da ka samu zaman ka da majalisa mai kyauta su to ai ba a rasa abin faɗa amma dai wa'annan su an muhimmai su na kawo da yake gwamnati tana da ƙuduri na ganin ta buɗe samar da ayyukan yi musamman ga masu karatu ina nan ina ƙoƙarin ganin 'yan allah ya kadda za a ɗauka ɗin in kutsa in ga waɗanda dace ko suka cancanta sun samu shiga ina nan ina wannan hunkuri kuma 'yan allah ya yarda ina da shiri na ganin duk waɗanda a daidai a ɗauka su kasance an ɗauke su to kasancewa lokaci yana fuskantar mu a gurguje ko akwai wani sako ga jama'a ka musamman yan jam'iyyar ka ta pdp a kware kuwa to ne sako a jama'a ta da yan pdp su yadda pdp jama'iyya ce da ta san makaman mulki jama'iyya ce da ta san ma'anar demokradiyya jama'iyya ce da adda tsari na shugabanci na halacci don haka ga yana kira ga duk wanda ka kishin pdp ga duk wanda ka son ci gaban najeriya ga duk mai son zaman lahiya ga ƙasa da mutanen ƙasa to kar ya saki ya zaɓi jama'iyyar da ba pdp ba to jama'a da wannan muka kawo ƙarshen tattauna mu da dan majalisa mai wakiltar zurmi ta gabas honorable salihu usman zurmi an daɗe muna godiya ina godiya masha allah barakallah to duka duka ana muka kawo ƙarshen wannan shiri assalamu alaikum to masha Allah